أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da mu a cikin littafin jami'ar turmidi malam abu isa a turmidi rahimahullahu yake cewa babu ma ja'a fi salatul wusta babin da ya zo da bayani akan mecece sallar da ake kidanta da salatul wusta akan cewa annaha al'asru ita ce sallar la'asar wa qad qila innaha wasu kuma suka ce a ita ce sallar azhar wala yake cewa haddathana mahmud ibn gailan ya kuma karbi hadisi daga dawud wato abu dawud at-tayalisi ya zo ya dangana ga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an qala ibn mas'ud yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace salatul wusta salatu salatul asr sallar da ake kiranta salatul wusta ita ce sallar da salatu salatul wusta فإن الله سبحانه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين wannan shine abin da ake nufi da salatul wusta wato ku kiyaye ga salloli sannan ku kiyaye sallar da take wusta wusta din nan malamai suka ce ita ce sallar tsakiya ma'ana tsakiya ba wai tsakiya tsakanin biyu da biyu ba ko haka aka dauka sallar la'asar tana tsakani a gefenta akwai asbahi da azhar a gabanta akwai maghrib da isha gama wusta ɗin wani fifiko ne alfagula an ba ta fifiko wato sallar la'asar tana da miza tana da matsayi a cikin salloli kamar yadda sallar asbahin ma tana da matsayi a cikin salloli su biyar ɗin shi yasa waɗanda ba su makiya Allah cikin masu duba tsafe-tsafe da sauransu yawanci suna sharɗantawa waɗanda suke yin tsafe-tsafe da su kada su yi sallar la'asar ko da su yi sallar asbahi ko kuma su yi ɗaya daga cikin sallolin nan ba alwala saboda girman sallah kuma faɗin Allah subhanahu wajen wato idan ana tafiya ɗaya musibar mutuwa ta same shi za a zo a tsaye da mutum bayan sallah ya karbi a karbi shaidansa nan ma malamai suka ce bayan sallar la'asar ake nufi kuma akwai hadisin da ya nuna mutumin da zai aje kayan sayarwa bayan sallar la'asar yanzu yana rantsewa da allah akan an saye kaza ya hana alhali ba haka ba shi ma yana da hukuba ta musamman sai annabi ya nuna cewa bayan sallar la'asar saboda haka sallar la'asar tana da miza kuma mun karanta a baya ba mu jima ba duk wanda sallar la'asar ta kubce masa kamar ya rasa iyalansa da dukiyarsa ne gaba daya ya kai ajajanta masa Da wannan shine salatul wusta sallar la'asar abu isa ya ce wannan hadisi ne wato hasanun sahih imam muslim ya kawo shi a sahihinsa haka bin maja da imam ahmad sun kawo shi imam malik ma ya kawo a cikin muwatta cewa bayani akan salatul wusta ita ce sallar la'asar a wannan hadisi malam ya ce haddathana hannad daga wato abda ya dangana hadisin wato zuwa ga samura dan jundub radiyallahu an ƙala ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya salatul wusta salatul asr ita ce sallar la'asar haka kuma an samu daga ali dan abi talib da bin mas'ud kamar da muka wuce a baya da zaid bin Tabi da aisha da hafsa da abi huraira duk suna nuna salatul wusta ita ce sallar la'asar wannan kuma ya ce babu ma ja a fi ce salati ba'da al-asr wa ba'da al-fajr wannan babu ne da ke karantar da mu cewa makaruhi ne ba a so mutum yayi sallah bayan sallar la'asar haka ba a so yayi sallah bayan sallar al-fajr malakan hadisi isnadin sa daga Hammad dan Mani ya dangana shi zuwa Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma yace sami'tu ghayra wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam naji daga wajen mutane fiye da daya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam minhum umar bin khattab cikin su akwai umar bin khattab radiyallahu anhu wa kana min ahabbihim ilayya kuma shi umar din yana daga cikin waɗanda na fi so a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam min ahabbihim ilayya ba wai ya fi son umar din fiye da duka ba a yana daga cikin waɗanda ya fi so zababbu cikin sahabbai wannan kowane musulmi haka ne yana son sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma son umar ba daidai bane da son saura wasu na baya sai yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'da al-fajr manzo tsira da mijin Allah su tabbata a gare shi yayi hani ga sallah bayan al-fajr hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta fito wa an salati ba'da al-asr haka annabi ya hana alaihi salatu wasalam da yin sallah bayan sallar asr hatta ta burba shamsu har sai rana ta fadi a wannan babu malam yace akwai hadis daga Ali da bin Mas'ud da Uqba bin Amir da Abi Huraira da sauran sahabai radiyallahu anhu. Abu Isa yace wannan hadisi hadisi ne wanda yake wato hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma wato mai ingancin sahihi ne hadisin tabbas hadisin sahihi ne yana cikin sahihai na bukhari da muslim da abu dawuda da imamin nasa'i duk sun kawo shi wa huwa qawlu akthar al-fuqaha min ashab nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu shine maganan wato mafi yawan malamai na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo baya annahum karihu salata ba'da salati subhi hatta tatlu ash-shams su sun nuna karhancin mutum ya yi sallar nafila bayan rana ta alfijir ta bayan sallar alfijir sai in rana ta fito wa ba da asiri hatta ta burbashar haka bayan la'asar har sai rana ta fadi wa amma tulfawa fawa'id amma sallolin da mutum suka wuce shi fa ba su an ba a da la'asari wa ba da su bai mutumin da ake bin shi bashin salloli to babu laifi zai yi su bayan la'asar ko bayan bai mutum ne ana bin shi wata sallah sai ya tuna ko ya bar salloli na wasu kwanaki yana rabawa yana ramawa to irin wannan bayan sallar la'asar na farillansa na yau to shi kenan sai kuma ya yi eh, sallar farilla na ramakon guda raka a nawa zai yi ko sallar nawa zai yi shi ma yi haka bayan sallar asibahi ma misali mutum an bar shi a sallori na kwana biyar ko shida to in ya zo ya yi sallar asibahi sai tashi ya asibahi biyu ko uku ko kuma adadin na kwanakin duka ya rama a haka kuma bayan la'asar shi ma ya tashi ya yi ta la'asar ɗin na nan kwanakin gwargwadon yadda ya sauwaka gare shi wajen ramawa tun da sallolin sun zama kwance ma'ana sallolin baya ba na ranar ba bana alibin madini yake cewa daga yahya na sa'id daga shu'ba yana cewa wato da bai ji hadisin daga abar aliya ba wannan magana ne akan isnadi cewa wato don wannan suke cewa wasu malaman suna ganin mutum zai iya yi sallah bayan sallan la'asar ko bayan sallar asubahi amma magana mafi rinjaye shine ba a yin nafila sakakkiya yanzu ka sallar asubahi ka ce bari in yi nafila tunda akwai lokaci babu wannan haka bayan la'asar sai dai muramako kamar da muka wuce ko kuma sallar kamewar rana ko kame wata kaga ana yin su bayan sallar asubahi kun ga an kama wata ba za ku je mun yi asubahi ba za ku zo ku yi sallar kama wata bayan sallar asar an kama rana za ku yi sallar bayan sallar asubahi ko da asar kuna iya ku yi sallar jana'iza sallar gawa ita ma sallah ce duk da babu ruku'i babu sajada kuma ba zai yi a ita ba sai da alwara. hakan nan salloli rakatai tawaf idan mutum ya tawaf a ɗakin ka'aba ba zai ce bayan asubahi ko bayan la'asar ba wannan akwai hadisi ma musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana magana da larabawa quraisha ya bani abdul manaf kada ku hana wani mutumin da ya tsawafi a ɗakin ka'aba ya yi sallah kowane lokaci na dare ko na rana ba a lura da cewa bayan la'asar ne ko bayan alfijir ne haka kuma salloli masu asbab masu sababi misali mutum ya shigo masallaci bayan sallar asuba ko ya shigo masallaci bayan la'asar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi sallah to don wannan umarnin sai a bi wannan umarni wasu ma kace kada ka shiga masallaci bayan la'asar in ka shiga kuma karka zauna don dai karka yi sallah bayan la'asar ɗin nan ake magana to amma wannan malamai sun ce zawatul asbab ne akwai dalili da ya yasa ake yi ba ana magana ne da wanda ya yi sallah a masallacin yana zaune bayan la'asar kamar yadda ake bayan azahar ya ce bari in yi nafila wannan an hana na fata an gane Allah ya dace da mu ga shirya manzo sallallahu alaihi sallam. والسلام عليكم ورحمة الله